hanci da rashawa babu maganar ɗauri zan je in harbe shi sannan tsire saboda haka dimokwarasi dimokwarasi people <laughs> dimokwarasi people an daina bambance-bambancen yare za mu zama bai ɗaya a ƙasan nan kowa da kowa zai ji daɗi kowane wata zan ba su dubu biyu biyu don ƙaniyar uwa ku kuna ina ne kuna ina ku fito ku zaɓe ni zan muku adalci a ƙasar nan don rage kuka tafi kuka je kuka yi wani kuka kuka yi kai? na ce a zaɓe ni na ce a zaɓe ni a ƙasar nan aka ƙi zaɓa ta sai da na ce a zaɓe ni aka ce ba za a zaɓe ni ba sai da a gangami a cikin ƙasar nan ku zaɓe ni zan gyara ƙasar nan kuka tafi biye-biye ku zaɓe ni a majalisa idan kuka zaɓe ni a majalisa idan na ci takara ba zan muku irin wannan bambance-bambancen ba ba sai zaɓe ya zo ba sannan sannan ku ganna a garinku ba wai sai zaɓe ya zo ba ku ganna a ƙauyen ku ina buya kamar ɓatacciyar tinkiya ba haka zan yi ba kuna zaɓa ta zan muku adalci ai na ce ku zaɓe ni ko sai da na ce ku zaɓe ni ko aka tsaya aka tsaya in zaɓa ta ko ba na gaya muku ku zaɓe ni ba ba na gaya muku na ce ku zaɓe ni ba ƙasar shuri ku kawo min ƙasar shuri ai na ce ku zaɓe ni